Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a bakwai ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai. An yi kakkausan suka ga isar sojojin Rasha zuwa ƙasar Mali. Zanga-zanga a Kazakhstan na ƙara ɗaukar wani sabon salo. Kana za a ji cewar an gargaɗi jama'a da su shirya domin zama da annobar coronavirus. To, kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ayyana 'yan bindiga da ke kashewa da kuma sace mutane a matsayin 'yan ta'adda. Wadda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci kowa ya san cewar waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci in ma akwai abin da ya fi ta'addanci da shi ya kamata a kira su da wannan suna. Za kuma a ji tsokaci kan hirar da shugaba Buhari ya yi da gidan talabijin na gwamnatin Najeriya kan batutuwan da suka hada da rashin sa hannu kan dokar zaɓe da ya yi. maganar kin sa hannu a dokar ƙasa ya ba da dalilansa cewa shi dai ya yarda da demokaradiyya kuma idan da ya sa hannu kan wannan doka dokar ce kawai a yi ƙato bayan kato akwai kuma wasu hanyoyin da za a iya yin zaɓe ba lallai wannan ba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu da ke arewacin ƙasar Mali. domin horas da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. A wata da ya gabata gwamnatin Mali ta ce masu horaswa na Rasha sun isa ƙasar, amma ya zuwa yanzu ba mako da Masko ba su bayar da cikakken bayani kan tura sojojin ba, ciki har da yawan sojojin da ke cikin tawagar kana da manufofin aika sojojin na rasha zuwa mali zuwan na rasha ya haifar da kakkausar suka daga kasashen yammaci karkashin jagorancin tsohuwar mulkin mallaka ta faransa sun ce sojojin sun hada da 'yan kwangila daga kungiyar 'yan amshin shata ta wagner group wadda suke zargi da take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe gwamnatin mali dai ta musanta hakan tana mai cewa sojojin rasha na cikin kasar a wani bangare na yarjejeniya da kasashen biyu suka kwalla rahotanni daga birnin almati mafi girma a kasar kazakhstan a jiya alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da rasha ke mara wa baya sun yi lugudan wuta kan masu zanga-zanga lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da tarzoma a tsohuwar ƙasar Soviet ke ƙara ƙamari. A cikin wani faifan bidiyo da aka ɗauka daga titunan almatti, ana iya ganin jami'an tsaro wasu a cikin motoci masu silke suna harbe-harbe kan taron masu zanga-zangar a dandalin 'yan Republican a birnin. Wakilin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu zanga-zanga ya shaidawa gidan rediyo na Free Europe Liberty cewar yawancin mutane da ke dandalin ba su ɗauke ko da makamai. 'Yan sanda a Kazakhstan sun ba da rahoton kashe masu zanga-zanga da dama tare da tsare wasu fiye da dubu biyu a ranar da ta gabata. Akwai kuma rahotannin kashe 'yan sanda da dama inda aka ce an fille kan wani jami'in 'yan sanda. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Kusan shekaru biyu bayan ɓarkewar cutar COVID-19, tsofaffin mashawarta na kiwon lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden su shida suna yin kira ga wata hanya ta daban. kamar yadda suka rubuta a jiya alhamis a cikin mujallar journal of the american medical association masu ba da shawarar sun rubuta ƙasidu guda uku Suna kira da Amurkawa da su koyi rayuwa tare da wannan cutar a cikinsu, wadda ta zama sabuwar rayuwa ta yau da kullum, ba wai neman fitar da ita daga cikin al'umma baki ɗaya ba. Idan ba tare da sabbin tsarin karɓar cutar COVID-19 hannu biyu ba, da yawa Amurkawa za su fuskanci cututtuka da mace-mace rashin daidaiton lafiya zai faɗaɗa kuma za a iya asarar maƙudan kuɗaɗe daga tattalin arzikin Amurka in ji Dr. Ezekiel Emmanuel wanda suka yi aiki a kwamitin ba da shawarwari na COVID-19 ga shugaba Joe Biden a shekara ta 2020. To an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake ci gaba da cece kuce kan ayyana 'yan bindiga masu sace mutane da kashe wasunsu a matsayin 'yan ta'adda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. A laraban nan ce shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da matsayin gwamnatin kasar na ayyana 'yan fashin dajin a matsayin kungiyoyin ta'adda. akan daina zuwa ne kwanaki kalilan bayan da wata babbar kotun kasar da zartar da hukuncin ayyana masu satar mutanen da ke kai hare-hare a galibin jihohin da ke yankin arewa maso yammacin najeriya da cewa su 'yan ta'adda ne kuma kungiyoyinsu ma na ta'addanci ne sai dai masana harkokin tsaro a najeriya irin su kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya na cewa wannan abu ne wato da ni gaskiya yana ban mamaki kwarai da gaske saboda tun a da kenan ana nufin wato rashin ayyana su a matsayin 'yan ta'adda shi yasa kenan aka kagara wannan yaki to wannan gaskiya abu ne wanda yake bani tsoro kwarai da gaske saboda a ce wai saboda ba ayyana waɗannan mutane a matsayin 'yan ta'adda ba shi yasa ba a yaƙe su ba shi yasa aka bar suke aikata abubuwan nan da suke aikata na ta'addanci wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci kowa ya san cewar waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci in ma akwai abin da ya fi ta'addanci da shi ya kamata a kira su da wannan suna to mu ɗauka yanzu an kaddamar da su a matsayin 'yan ta'adda ɗin shi kenan yanzu kenan sai mu sare cikin sati ɗaya ko sati biyu za a gama da su gabaki ɗaya. shi kuwa detective a wani baladirmin dirmin iya masani akan fasahar gano yadda miyagu ke aikata laifuka na cewa ayyana 'yan fashin dajin a matsayin 'yan ta'adda tamkar kisan maciji ne ba tare da an sare kansa ba. Yin forest marshal shine salushi na ƙarshe da za ka wato jami'ai masu kula da dazuzzuka waɗanda suke ba su da aiki a cikin dazuzzuka suke waɗanda aka yi musu training waɗanda su ne da allakin tsare daji sannan a cikin dokokin forest marshal ana ce mata na daɗi goma akwai prohibition da za a yi na gina makarantu wanda su maƙotan wannan ƙauyukan za a kori jahilci saboda ana amfani da jahilcin mutane ne ana amfani da su ko an ƙi lahira in ba a yi forest marshal ba za a yi ta yaƙi da 'yan ta'adda amma ba za a iya murƙushe su gaba ɗaya ba amma ban ce ba za a samu nasara a kansu ba za a iya samun nasara a kansu amma daga baya za su sake haɓaka tunda ba a sare jijiyar ba. To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani a fannin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki na Jami'ar Bayero Kano ya lissafa wasu fa'idoji da matakin gwamnatin Najeriya ka iya haifarwa. Zai taimaka a kawo matsalar ƙarshe a kurkusa saboda damuwa da 'yan ƙasa suka yi sannan kuma yana da alfanu wajen siyasar 2023 idan ba a yi maza an warware matsalar nan ba ko shakka babu gwamnati tana da matsala jam'iyyarta tana da matsala a zaben 2023 sannan kuma abu wani alfanun shine yadda manyan kasashen duniya za su gamsu da cewar to gwamnati fa ba abin nan ba fin karfin ta yi ba za ta iya warware matsalar tare da tsira daga zargi da manyan kasashe za su yi na cewar an yi kisan kiyashi don haka jami'an gwamnati a ce za a gurfanar da su a kotun kasa da kasa wacce take heg. Dr. Sa'idu Ahmad dokawa kenan na jami'ar Bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Amurka na sake duba sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba sakamakon ikirarin da panyon ta yi na cewa gwajin ya shafi wani makami mai linzami na zamani. Da farko dai Amurka tare da Koriya ta Kudu da Japan sun yi kiyasin harba makamin mai linzami da aka harba inda jami'an kasar japan suka yi kiyasin ya yi tafiyar kimanin kilomita 500 amma jami'an tsaron amurka a ranar alhamis sun nunar da cewa suna sake yin nazari kan harba makamin bisa la'akari da ikirarin da fanyan ta yi kuma mun tantance takamaiman yanayin taron kaddamar da harin na baya-bayan nan. in ji kakakin Pentagon Laftanar Kanal Martin Maisa a tattaunawarsa da muryar Amurka. Hukumar Shari'a ta Pakistan ta amince da naɗin alƙalin kotun kolin ƙasar mace ta farko a tarihin ƙasar ta Musulunci. Jami'ai sun ce hukumar mai wakilai tara ƙarƙashin jagorancin alƙalin alƙalan Pakistan ta kaɗa ƙuri'a a jiya Alhamis don ɗaukaka mai shari'a Aisha Malik mai shekaru 55 da haihuwa a duniya zuwa babbar kotun kolin kasar 'yan siyasa masu fafutuka da masu harkokin shari'a sun yaba da naɗin a matsayin ranar tarihi ga kasar kasancewarta mace ta farko mutum zai yi fatan jagorancin nata ya zama abin misali da kuma share fagen yadda sauran mata za su yi koyi da ita don taka rawa da ta dace a duk ɓangarorin rayuwar ƙasa ciki har da ɓangaren shari'a a cewar Ra'uf Hassan mataimaki na musamman ga Firaministan Pakistan To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi hira da gidan talabijin na gwamnatin kasar NTA kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasar. To don amfanar majiya Hausa, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya shirya wannan rahoton. a filin nan da ya da gidan talabijin na ƙasa shugaba muhammadu buhari ya amsa wata tambaya wadda ta shafi ko mutanen da ake ganin suna tururuwa amma da laifuka a bayansu suna shigowa jam'iyyar apc zai iya ba su damar tsallake siraɗin bincike ko kuma tabbatar da ai musu hukunci akan irin laifukan da suka tafka a kasa sai shugaban ƙasar ya ce ya ce ina ai babu wanda zai ci bulus ba wanda zai tsira a matsayin da na sani kuma a matsayin da nake a kai kai ka yi hasashen abin da 'yan adawa za su iya yi da ni inda akwai wani abun asha da na yi a tarihi na abin da zai iya kawo cece ce. ko kuma wasu hayaniya amma saboda mun kamanta yin daidai da kuma kima da daraja gurin gudanar da ayyukanmu da irin abubuwan da muka yi a tarihi abin da shine ya kamata kowane shugaba a kowane mataki ya yi ya hau mukami da daraja da mutunci ta yadda ba za a yi hayaniya ko shirme ko ni kace na ce akan yadda ya gudanar ayyukan shi daga wani bangare ko yan adawa su taso shi a gaba ana ta da haƙarƙari ba dangane da magana kasafin kuɗi shugaban buhari ya ce ai sun yi wannan ƙarin ne saboda tunanin su na cewa su yi wa mazaɓun su waɗansu ayyuka saɓanin su yi tunanin cewa ƙasa baki ɗaya ya kamata su duba su yi wa aiki to ko irin jituwar da ake ta gani ana samu tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa shi na nuna cewar majalisar zartarwa ta najeriya ta sanya majalisa hannu ta zama 'yan amshin shata ko yaya sai shugaba buhari ya ce No, Ya ce, a'a sam sam sam ai ba haka ba ne Kamar da na bayyana maka tun farko. Mun ɗauka kan cewar mun samu sa'a ne saboda jam'iyyar mu ita ce ke da rinjaye a majalisun guda biyu, wato majalisar dattawa da ta wakilai. ta yadda saboda irin wannan mu'amala da kuma karfi da jam'iyyar muke da kowace bukata muka kawo tana samun jituwa tsakanin ɓangaren zartarwa da kuma ɓangaren majalisa Malam Nasiru Zaharuddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya ne kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya mun karin haske dangane da sauran bayanai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan abubuwan da suka shafi samar da muhimman ayyukan kasa har da canje-canje a bangaren samar da wutar lantarki da wasu al'amura daban-daban inda yake cewa. kin sa hannu a dokar ƙasa ya ba da dalilansa cewa shi dai ya yi da dimokuraɗiyya kuma idan da ya sa hannu kan wannan doka dokar ce ta kawai a yi ƙato bayan ƙato akwai kuma wasu hanyoyin da za a iya yin zaɓe ba lalle wannan ba ta samun kilai kaɗan kalilan su zo su yi zaɓen a madadin mutane sannan akwai consensus wadda za a zo a ce eh duk an yarda cewa wane shi ne kaza wane shi zai fito kaza to waɗannan su ne abubuwa uku da ya ce idan an sa su wanda ka ga ba a mai da shi guda ɗaya kawai ba a'a kowa yana da zaɓi duk jam'iyyar da take da zaɓi take so ta yi na ƙato bayan ƙato ko consensus ko delegate to za ta iya yi to sai maganar wutar lantarki wanda shi kansa ya koka ainihin wajen cewa eh ya yi ta iya kokarin sa ya ga cewa an samar da wutar lantarki to amma abin da ya faru shine sai ya gano cewa ministan da ya sa na da shi injiniya Mamman bai fahimci me yasa ma aka kashe wannan aikin ba a matsayinsa na injiniya ya ɗauka zai gane wasu abubuwa to sai ya zo baya haɗa kai ma da minista na harkokin ruwa da sauransu waɗanda babu yadda za a yi shi kaɗai ya yi wannan abin. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar, idan an bi mu zuwa shirin hantsi za a ji wato za a sake jin yadda aka tsaida shawara kan wanda zai gaji sarautar da na Ibadan da kuma bayanin inda aka kwana game da kukuwar neman sarautar sarkin Ogomosho. To yanzu mutane nawa ka son sarki? Sun kai ashirin. To wane gida ne ya kamata ya zan sarki yanzu? Gidan da ya kamata ya zama sarki da su suke su ne suka kawo yara guda ashirin. Dukkan su gida guda ne? Eh. To sauran gidajen sarauta na nan Ogomasho me ake ciki? Abu bai zo bai zo kansu ba kwance wanda ya kasa na biyu. One two three four ake bi daya biyu uku. In nan ba ya ci yau ya mutu nan ba tu shi zai hau. To sai a bi mu zuwa shirin hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a VOA hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Manuniya. wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru abin da biyu ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu to ka saurara ka ga abin da zai faru sanata kabiru garba marafan jam'iyyar apc a jihar Zanwara kenan ke zabarin zazzage zallan hujjoji akan cewa jam'iyyar apc a jihar zamfarawan tana cikin hatsari shigen irin wannan rikicin cikin gida na zaben zakulo shugaban jam'iyyar apc a jihar kanawa kuma aka je na kara kumburi domin tsohon gwamnan jihar Kanawa sanar sanata ibrahim shekaru aka je na shelanta wa duniya abin da ya jawo rikicin tun daga farkon fari babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo tattauna kuma yana daga cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko ma ga dama ka rayu to ne shi ne rikimar mu shi kuwa tsohon ɗan takarar gwamna a jihar kaduna ƙarshen jam'iyyar pdp honorable isa ashirku dan gaya wa duniya yake cewa jam'iyyar apc ta riga ta gaza saboda ta kasa cikawa 'yan najeriya alkawari alkawuran da ke kan ba bayan allah nan ba su ci ɗaya ba su uku na abin da suka ɗaukan ma mutane ba sun samu kansu a mulki ne don ba su taɓa tunanin ma za su ci zaben ba sai da aka ci mulkin ne ake kamo nan kamo nan kamo can sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar apc a tare nigeria kuma gwamnan jihar yobe gwamna mai malam buni ya ce sukuwar sukar jam'iyyar apc da gwamnati shugaban ƙasa muhammadu buhari kawai wayan a ci ne yasa aka tafi gindin dinya ana ta faman korar biri mun san akwai suka da ake yi saboda koma gwamnati wannan kuma 'yan najeriya suna da nasu hankali na auna dukan wa'annan abubuwa game da maganar raba mitar wutar lantarki kyauta ga 'yan najeriya kuwa san turakin kazaure ne ya ce a yi wa shugaban kasa muhammadu buhari hanzari in wani ya zo ya ce maka wannan mitar ta kyauta ka biya to a kai karan wannan wanda yake so ya sayar maka zuwa ga nerc ko nac waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da a wannan shekarar kuma shine na fari. Sai dai kuma a jerin shirye-shiryen manuniyan da muka faro wannan ne na arba'in da bakwai cikin shirye-shiryen da ke shirin shigo da sabon tsari. Sabon tsarin kuma amma na tsatsafa tsanin tsai da tsantseni akan maganar rarraba wutar lantarkin tare Najeriya ta sa aka ji mai baiwa shugaban kasa shawara kan manya-manyan ayyuka santurakin kazaure Alhaji Ahmad Rufai Zakari na nuna wa manuniyan ya cewa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari fa ta yi kyakkyawan tsari. Abin da aka ce mutane muna tunanin kusan miliyan shida ba su da mita. Yanzu mun yi miliyan ɗaya. Akwai waɗansu mutanen da suka ce su fa a takura suke. Duk da za a ba da wannan miliyan hudun kyauta ba su san san da nasu zai iso ba za su so su zame su biya. To an ce in kana so ka je ka siya ka siya. Amma ina tunanin kashi tara cikin goma na mitoci da za a samu a Najeriya. Gwamnati ce da ita da disko za a samu a ba jama'a a kyauta to muna ba al'umma shawara da Allah duk wani labari da suka ji cewa mita ba kyauta ba ce ba ta National Mass Metering Program na gwamnati wanda President Buhari ya ce mu kyauta ce in wani ya zo ya ce maka wannan mitar ta kyauta ka biya to a kai karin wannan wanda yake so ya sayar maka zuwa ga nerc ko nac eh, masu ba da ka'idojin eh, yanayin harkar wuta da alamu dai duk da sammakon sallama sallamar sulhunta tsakanin yan jam'iyyar apc a jihar zamwara wanda ake ganin ta riga ta yi wari rikicin cikin gidan jam'iyyar apc ma kara kamari ya yi tun daga zaben shugaban jam'iyyar apc a jihar da aka ji sanata kabiru garba marafa na gaya duniya cewa har yanzu fa a kone dunkulallen hadari wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu to mu ci ɗaya mun kai ku tsaya da Allah a duba tun da dai aiko lahira abin da ya ka ga mutane suna yin zunubi akasari saboda babu wanda ya taba zuwa lahira ya je ya dawo duk da ana zuwa da ko da mutum guda ne ya tafi ya dawo ya zo ya gaya mutane abin da ya gano to ko dai kowa ya zunubi shi ne kara to mu mun tafi yanzu lahira ne ta siyasa to an yi waɗannan kowa ya jiya ya ganan mu idan shi to mun ce ku ji ku ku zo ku ji wannan abin yanzu da kuke kan shi watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano ku zo ku ji dan yanda za a ku rike abin in kun kai sai suka a babu kai ku yan bakin ciki ne ga to shikenan to ku ta mu yan bakin ciki ne to ga mana yanzu muna kallo to ka saurara ka ga abin da zai faru me yiwa irin wannan rikita rikitar rungumanni mu fadin cikukuyar cuna cikin gida cikin jam'iyyar APC a jihar Kanawa ta sa wasu ƴaƴan jam'iyyar APC suka fara dari dari musamman ma dai ganin yadda rikicin jam'iyyar APC jihar Kanawa ya kai gaban kotun da ake ganin an tona wa juna asiri sai dai tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma da masarjan tare Najen da ke jan wannan balli guda na wannan rikici sanata ibrahim shekarau ya shaida wa duniya cewa wani bangare ne ke neman ya yi zari magana ce ta jam'iyya kuma mu wani shugabanni ne a jam'iyya wakiltar mutane muke muke rigimar cewa shugabancin jam'iyya na kano ba mu ce ganduje ba amma dai gwamna ganduje a yana cikin shugabancin jam'iyya tun da aka yi zaɓe ba a yi da 'yan jam'iyya ba a cire mu zama ba ma taro ba ma tattauna har shekara biyu da rabi babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo tattauna kuma yana daga cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko ma ga dama kana yi to ne shi ne rigimar mu an zo an yi zaben local government ba ce da mu kana ba aka zo yanzu za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya an yi na mazaɓu an yi na local government an zo na state duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna da za a tafi da abin nan duk da rimbarin ban rikici da rudani da ake gani cikin jam'iyyar apc su ma 'yan adawa suna gefe suna sara irin ta adawa a sarari domin kowa tsohon dan takarar gwamna a shekarar tara cikin jam'iyyar pdp a jihar kaduna honorable muhammad isa ashir kudan ya ce irin abubuwan da jam'iyyar apc ta a najeriya ya sa 'yan najeriya sun daina ganin ta da wani fari har ma da cewa abin abin da ya bayyana a fili dai shine jam'iyyar apc ta zo gwamnati ne amma ba ta da wani tsararren kuduri ni ina so in tabbatar maka mafi yawancin abubuwan da ke faruwa a yanzu da gangan aka azabta talaka aka cusa masa talauci dan uku za su fito da kuɗi kamar yadda suka yi a baya don mun yi zaben ƙananan hukumomi kuma a lokacin ni ina so in tabbatar maka mutane sun fito a mazaje sun karɓi kuɗin suka kuma zaɓi pdp shi yasa muke da kansila ɗari da talatin a jihar kaduna cikin ɗari biyu da hamsin da biyar to kaga in har za mu kada su a kansila kuma ai kai ka san apc ta mutu alƙawuran da ke kan bayan allah nan ba su ci ɗaya ba su uku na abin da suka ɗaukan ma mutane ba sun samu kansu a mulki ne don ba su taɓa tunanin ma za su ci zaben ba sai da aka ci mulkin ne ake kamo nan kamo nan kamo can ana neman yadda za a yi to to mulki haka yake mafi yawancin matsalolin nan a jihohi da tarayya mutanen da ke shugabanta nan ba su san ma jihohinsu ba. Sai dai kuma tuni gwamna mai malabuni na jihar Yoban da ke rike da ragamar shugabancin jam'iyyar APC a kwamitin riko ya bulle na gaya wa duniya cewa idan dai za a yi adalci ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. To ya zama wajibi a rinka waiwayen wai ga baya a ga irin tafkata anatin da aka yi a baya kafin ya dafe madafin ikon da suke ganin yanzu abubuwa sun yi kamari. Yana mai cewa mafi akasarin masu masu sukuwar sukar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma na da wani ɓoyayyen buri. Galibi matsaloli kamar da na faɗa ina so mutane su gaya a kansu gaskiya a wani lokaci aka soma. Shin lokacin da aka shigo nan muna da wadataccen kayan yaƙi a hannun sojojinmu? A a shirye muke mutunkari wa'annan matsalolin. Kuma sannan wani irin hikima ce zai nuna a wani cewar idan ya bar talauci da jahilci suka gawurta a ƙasa ba zai haifar da abin da muke gani yanzu ba. To in muka dubi wannan dole kuma mu ɗauki shawarwari na gyara daga kowane irin mutum wanda yake son gaskiya da gyara na gaskiya amma ba wai suka mara ma'ana don kawai neman kuri'a domin mun san akwai suka da ake yi saboda a koma gwamnati wannan kuma 'yan najeriya suna da nasu hankali na auna dukan wa'annan abubuwa shi wanda ya barna a da bai yiwa ya zamanto cewa ya kwashe duka barnan da ya yi ya ɗora a kan wanda ya gada to duka duka kuma iyaka batutuwan da manuniya za ta baje kenan sai dai da yake wannan sabuwar shekara ce mun zo da ɗan wani ƙari domin kowa daga bana manuniyar za ta dinka nuna waɗanda aka zaɓa kwanakin da suka rage musu don su fara shiri tun da wuri kuma daga ranar juma'an nan saura kwanaki da 507 ne waɗanda aka zaɓa a matakai daban-daban a Najeriya su baiwa sabbin shugabanni guri sai dai kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauran mu ke marmari da marari ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Sunana Halifa Ali Ahmad Abulfate daga Madinatu Maiduguri. nasihan da muke wa jama'a a yau wannan juma'a shine jama'a kun ga halin da muke ciki a wannan ƙasa koma ga Allah mu duba laifuka da muke yi wa Allah mu ta istighfari na biyu na kira ga jama'a wannan abun ba inda zai kai mu yau a kashe wannan gobe a shiga gida a kashe wannan da sauransu wayannan fa mutane ne rai din nan na Allah ne Allah ne yake da ikon ya yanke mata kwanakinta kai mahaluki baka da wannan iko idan ka shiga wani hali yau ka je ka kashe wannan ka ce kashe wannan duk dalilai da ake bayarwa ba dalili ba ne a ce ba a yi adalci ba saboda ba a yi maka adalci ba ba a yi maka komai ba ba a yi maka ruwa ba ko ba a yi maka asibiti ba shine ka ɗauki makami a'a ko kuma saboda baka samu aiki ba shine ka koma sace-sace a'a ko kuma dan an sace maka naka kai ka je ka sake na wani a musulunci wannan ba daidai ba ne in mutum ya sace maka ko ya kashe maka ka neme shi ka kai shi wajen masu hukunci su hukunta shi ba kai ka ɗauki nauyi da hannunka ba ba ta yadda za a kashe muhammadu a nan kai ka je ka samu sunday ko john ko bukar a wani guri ka kashe shi ka ce ka ɗauki fansa wannan ba fansa ba ne wannan zalunci ne To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sojojin Rasha sun isa birnin tubuktu da ke arewacin ƙasar Mali don horar da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. rahotanni daga birnin almati mafi girma a ƙasar kazakhstan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tayar gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shi sai kuma injiniyan mu na yanzu Karl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.